ثم يطمع أن أزيد sannan tare da kafirce min da ya yi yana kwaɗayin in ƙara masa bayan duk wannan abin da na bashi.